ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله إن الناس متوجهون في هذه الأيام إلى البيت الحرام لأداء عبادة هي ركن من أركان الإسلام وهي الركن الخامس ألا وهي عبادة الحج قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إن هذه العبادة عبادة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترك فيها هذه الأمة والأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى رافعا يده رافعا صوته بالتلبية وهو يحج البيت وهكذا جاء عن أنبياء الله تعالى صالح وهود كلهم حج البيت وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل هما اللذان قاما ببناء هذا البيت الشريف الذي يتوجه الناس إليه لأداء هذه العبادة اعلموا عباد الله أن هذه العبادة هي من العبادات التي تهدم ما كان قبلها من الذنوب كبيرها وصغيرها فعن, فعن أمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت يا أمر أن, أن الإسلام أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وقال صلى الله عليه وسلم من حج ولم فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كما يوم ولدته أمه وهذا مما يقوي ما ذهب إليه طائفة من العلماء وهو القول المرجح والمصحح أن عبادة الحج إذا كان الحج مبرورا فإنه يهدم ما كان قبله من الذنوب كبيرها وصغيرها فحرصوا عباد الله الذين نووا الحج وتمكنوا من الحج بتحصيل الاستطاعة فحرصوا على أن يكون حجكم لله فقد قال صلى الله فقد قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله واحرصوا على أن تتعلموا مناسك الحج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا وتزودوا عباد الله بالتقوى فإن الله تعالى أمركم بذلك عند التوجه إلى الحج قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين مجدورا الله جل وعلا مجدورا الله أسرتدكما أبيني باب أبن ديكي يوي تشجر شجر متاني الجنة إرن صورا الله ديكي كاوة تبيئة يقوى مسلمي jama'ar musulmi cikin waɗannan kwanaki sun yi azama suna fuskantar tafiya zuwa ga ɗakin Allah domin sauke farali wanda yake shine rukuni na biyar daga cikin rukunan addinin musulunci an fara jigilar alhazai maniyata waɗanda suke niyyar wannan ibada ba mutu na fa cewa wannan ibada ibada ce da take rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci wanda aka gina addinin musulunci a kansu kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin umar Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne da tsayar da sallah da ba da zakka da azumin watan Ramadan da kuma yin ibadar hajji ga wanda ya sami iko zuwa gare ta wannan ibada ibada ce wadda wannan al'umma ta musulmi suka yi tarayya da annabawan Allah gabaninsu domin an nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah Musa alaihi salam ya zo ya biyo ta ɗaya daga cikin hanyoyin makka yana ɗaukaka murya da yin labbai Allahumma labbai ya tafi yana ya je ɗakin Allah domin yi wannan ibada haka aka nuna masa annabi aka an nuna mata annabi hudu da annabi yunus dukkaninsu sun yi wannan ibada kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a masallacin nan namina masallacin haif annabawa guda saba'in sun yi sallah a cikinsa saboda haka wannan ibada ce wadda take mai girma wanda a yanzu a duniya babu waɗanda suke raya abinda waɗannan bayan Allah na gargaru manyan bayan Allah annabawa da manzanni suka yi in ba al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana falalar wannan ibada ya zo a cikin hadisin Abdullahi bin Amr bin al yace ya kai ya kai Amr bin al shin baka san cewar musulunci yana ruguza abin da yake gabaninsa ba kuma hijira tana rushe abin da yake gabaninta kuma hajji yana rushe abin da yake gabaninsa ma'anar wannan shine kamar yadda musulunci idan ya mutum ya musulunta dukkan laifukan da ya aikata tsakaninsa da Allah Allah yana yafewa to haka nan ma hijira haka nan ma ibadar aikin hajji shi ya yasa zan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin na Abu Huraira yake cewa duk wanda ya yi hajji bai yi kwarkwata ba bai yi aikin fasikanci ba zai fita daga cikin zunubansa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana a nan zunuban da ke tsakaninsa da Allah ba zunubai na haƙoƙin bayan Allah ba da ke tsakaninsa da bayan Allah wannan sai mutum ya nemi ya fiya ko kuma sai ya biya amma aiki da ke tsakanin mutum da Allah jalla wa'ala idan dai ya yi hajji irin hajjin da ake so wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa shine hajjin da ba a yin wato abubuwa na motsa sha'awa abubuwa na zance abubuwa na hirace-hirace da mata ko da kuwa matar mutum ce sannan kuma baya aikata fasikanci na jayayya da musu da, musu da fadace-fadace da cin naman mutane da cin zarafin mutane da zage-zage da saba umarnin addinin mutum da da saba umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam idan ya kiyaye wannan to zai fitar daga cikin zunubansa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi saboda haka ba kowace hajji ba kawai shine mujarradin ka je ka yi ayyukan kamar yadda aka ce ba bayan ka yi ayyukan kamar yadda aka ce babban abu shine ka tsayar da islasi domin Allah madaukakin sarki ya ce ku cika ibadar aiki da hajji da ku cika ibadar hajji da umra domin Allah saboda haka tsarkake niyya tun kafin mutum ya tafi daga gida yana da muhimmanci sannan kuma yin sa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi domin a taron aikin hajji wanda shine guda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai yayi shi a cikin musulunci ya ya sa an yi kuwa ya ce ya ku mutane ku duba koyi aikin ibadar aikin hajjinku daga gare ni domin ban sani ba watakila ba zan sake wani hajji tare da ku ba bayan wannan wannan ya sa dukkan abin da ake so mutum ya yi a cikin hajji ya nemi ya san yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to waɗannan abubuwa guda biyu duk da su ne ginshiƙai ba su isa ba dole sai mutum ya kiyaye kansa daga saban Allah sai mutum ya kiyaye kansa daga abin da Allah baya so musamman a cikin wannan shine dukkan abubuwa na farfasa da kuma dukkan wani abu wanda yake na motsa sha'awa hatta wato yin magana ko kai ka yi ko ka tura a yi maka ka ce a nema maka aure yayin da ka shiga cikin ibadar aikin hajji ga shi dai aure ibada ne amma an kange mutum daga wannan haka kuma babu aikata fasikanci rana arafa ita ce babbar rana ta haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan rana ce wanda duk ya kare ganinsa da jin wanda ya kare jinsa da ganinsa daga abinda Allah baya so Allah zai gafarta masa saboda haka a kiyaye mahajjata a tsaya a fahimci abin da ake koya muku na ayyukan bita na karatun bita sannan malaman bita a ji tsoron Allah a nuna ma mutane a koya musu da nasiha da nufin alkhairi ba kawai banda ayyukan ibadar aikin hajji a koya musu hanyar zamantakewa da idan an je waje wanda yake ƙasa ba taka ba da yadda tsare-tsarensu suke da yadda tsare-tsaren gidajensu suke na irin shiga lift da irin shiga banɗakunansu da kiyaye da killace tsafta domin duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake za su iya jawo ma mutum ya shiga cikin haƙƙin 'yan uwansa kuma in ka shiga cikin haƙƙin 'yan uwanka a cikin wannan ibada babu mamaki ka faɗa cikin aikin fasikanci daga zarar ka aikata fasikanci to ka riga wannan hajji mabrur da ake nema wanda ake ba shi wannan sakamakon ya kubce maka saboda haka a kiyaye wannan ibada sannan jami'ai na wannan jami'ai masu gudanarwa jami'ai masu ma'aikatan aikin hajji da waɗanda yake na dindindin da waɗanda ake ɗauka domin hidima daban-daban da hidimar koyarwa da hidimar jinya da hidimar jagoranci da hidimar samun alhazai wurare da hidimar kula da abincin alhazai da hidimar kula da hemominsu amina a ji tsoron Allah jalla wa'ala ku sani cewa waɗannan bayan Allah Allah ya kira su kan cewar su wato bayan bakin Allah ne da ahun fa'ajabo ya kira su suka amsa kiransa to don haka Allah a cikin wannan hadisin ya ce in sun roƙe su in sun roƙe shi shi kuma zai amsa musu saboda haka duba da waɗannan ko ina gashi nan ana rubutawa ana cewa bakin Allah ana cewa alhazai maniyata bakin Allah to kare ya zama mu tsaya mu fahimci wannan asali fa maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam cewa sun zamanto bakin Allah saboda sun amsa kiran Allah wannan kira da Allah ya yi a harshen annabi Ibrahim wannan zai wajabta wato a san irin nauyin amanar da aka ɗauka na hidimta ma alhazai sannan a guji abubuwan san zuciya domin ba wani abu bane yake kawo tashin hankali ga wannan al'umma ta mu musulmi kasancewar wannan ibada ibada ce wadda take ta musulunci ce masu gudanar da ita ga baki ɗaya musulmai ne babu waɗanda ba musulmi ba amma ya zamanto ana samun abubuwa waɗanda ba su dace ba na san zuciya da rashin gaskiya da rashin amana da rashin tsayawa da yin aiki yadda ya kamata wannan abin takaici ne abin kuma wato a tsaya tashi ka'in da na'in domin a yaƙi da wannan kuma wannan yaƙi yana farawa ne daga ɗaiɗaikunmu ga baki ɗaya daga ɗaiɗaikun jama'ar musulmi musamman ma'aikata na wannan ibada kan a guji son zuciya mutane da dama sun ɗauki hanyar ibadar aikin hajji da hidimar da ake ma alhazai hanya ce ta samu wato abun duniya sawa'un ta hanyar halal ko ba ta hanyar halal ba wanda wannan yake sanya su suke shiga cikin haƙƙin 'yan uwansu da haƙƙin jagororin da rashin ba da haɗin kai wajen samun nasarar aiki idan dai sun ga tasu bukatar ba za ta biyo ba wannan abu ne wanda yake mai haɗarin gaske domin duk wani abu wanda yake za ka samu a cikin irin wannan aiki wanda yake ya kunshi cin amanar bayan Allah da cin zarafinsu da cin zalin alhazai waɗanda yake ba san hawa ba ba san sauka ba a kan abin da yake su ne suka bayar ba gwamnati ce su suka ba da kuɗinsu ba gwamnati ce ta musu gata ba to wanda duk ya samu wani ba a nan wajen za ka ga ƙarshensa ba ya masa kyau zai zamanto bali ne a gare shi domin abu ne wanda ya samu ta hanyar cuta ga waɗanda suka fi kowa cancantar wato a isa matuƙa wajen yin ihsani wajen yin wato nasiha a gare su na haka mu ɗauki wannan ibada mu kula da yin wato mu ɗauki wannan ibada da muhimmanci kuma mu kula da sauke wannan amana da kuma ba da hidima da ta dace ga waɗannan bayan Allah Kusan matsayinsu ga irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa dangane gare su kuma alhazai sai a ci gaba da kyautata a mu'amala da shiri domin ibada kowace ibada ana yi mata sharan fage sharan fagen wannan ibada ana yi mata ne da tsarkake niyya da kuma neman ilimi Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka bayan Allah alhazai za a je waje wanda Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita addu'a a wurare daban-daban musan waɗannan wurare sannan magabata na ƙwarai suna cewa babu wani bawan Allah da ya zo wannan ɗaki domin da wata bukata ta duniya ko ta lahira face ya koma Allah ya biya mata bukatarsa da haka mu yawaita addu'a kan Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi kuma kan Allah madaukakin sarki ya tsara wannan kasa ta ya inganta rayuwar wannan al'umma ya yaye tsananin da muke ciki ya shiryar da shugabannin wannan al'umma ya zuwa ga kyautata mulki da kyautata halin zamantakewa da kyautata sauke amana domin in Allah ya karba addu'ar mu kyakkyawa akan shugabanni suka gyaru to Allah to al'umar gabaki ɗaya za ta gyaru dan haka ita wannan mu cewa shi kansa wannan wata amana ce wadda take a kanmu wadda za mu yi ta ga al'ummar mu baki ɗaya duk wanda yake bai damu da al'amarin musulmi ba to hakika baya tare da su sannan mu yawaita addu'a ga 'yan uwanmu na Falastin tsananin ya kai tsanani rabanda a shigar musu da abinci tun biyu ga watan Ramadan an yi musu takunkumi mutane suna yin kwa mutane yanzu yawa-yawan mutanen da ke cikin gaza in suka ci abinci sau daya ba za su sake samun abinci ba sai bayan kwana biyu kashi 65 na waɗanda aka kashe su wajen mutum dubu ɗari da wani abu kashi 65 cikin ɗari duk mata ne da ƙananan yara ana an ci gaba da yin wannan a idan duniya abinda suka ga dama suke yi to amma mataimaki shine Allah kuma mu ba za mu iya yin komai ba illa addu'a to ita kuma addu'an nan babban makami ce babban makami ce kar mu manta da waɗannan 'yan kwana mu mu yawaita addu'a a gare su Allah maɗaukakin sarki shi ne zai musu wannan yaƙi. Allah maɗaukakin sarki shi ne zai saukan musu da kariya Allah maɗaukakin sarki ya saukan musu da kariya da nasara Allah ya ije musu sharrun waɗannan azzalumai su kuma waɗannan azzalumai Allah ya gama su da mansu Allah ya saukan musu da azaba daga sama ya bullo musu da azaba daga ƙarƙashin su. Allah ya sanya saɓani tsakanin su. ya jefa razani a cikin su. Allah ya sa a karkashe su irin kisan adawa da samudawa Allah madaukakin sarki shine mai iko akan haka sannan 'yan uwa musulmi mu yawaita sadakar ruwa a cikin waɗannan kwanaki muna gani tsananin zafi wanda yake ya zo mana muna roƙon Allah ka yaye mana Allah ka sauka mana da mai albarka Allah ka sauka mana da ruwa Allah ka sauka mana da ruwa Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka sauka mana da ruwa a yawaita sadakar ruwa domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wace sadaka ce ta kowace yace sharbatu ma shayar da ruwa saboda haka mu kula da wannan ibada saboda tsirar da rayuka Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم يتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المؤمنين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم أنزل عليهم نصرة مؤزرة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعينهم ولا تعين عليهم اللهم آوهم اللهم آوهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنك أكون تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله